الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من ليس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 da bakwai yayin da daidai da 15 ga watan 6 shekara 2016 a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba a wannan layi namu na Hausa road a wannan unguwa mu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na Kaduna da muke gabatar da tafsirin alkur'ani a cikin suratun nisa'i mun tsaya a aya ta ainihin wato goma za mu tashi a aya ta sha ɗaya kafin alaran ma ya karanta akwai wani yadda yake ainihin wato tambaya bayan sallama da fatan kuma ainihin wato alheri cewa mahaifiyarsa ce take kan ainihin wato wasu manyan kusakurai amma shi yana ƙoƙari gurin kyautata ma ita mahaifiyar tasa don haka duk lokacin da yi mata abu na alheri wannan ita uwa ɗin tana ƙoƙarin yi masa addu'o'i na alheri to shin duk da alakar da Allah ba ta da kyau addu'o'in da ita wannan babar tasa take masa za su zama karɓaɓɓu sai mu ce masa eh domin addu'a ɗa tsakaninsa da mahaifi tana daga cikin addu'in da ba sa buƙatar sharaɗi wurin karɓa Da haka wannan abun wani abu ne shi kuma yi ƙoƙari ya dinga taya ta addu'a halin da ta shiga a matsayinta na mahaifiyarsa Allah maɗaukakin sarki ya fitar da ita daga ciki mu ma muna taya shi addu'a Allah ya dawo mana da ita kan tafarki madaidaici akan makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف من والأبوين له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث من فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إن كان له إخوة وإن كان ita ce ainihin wato aya ta ainihin wato almira ko ayatul far ko aya ta ainihin wato wacce take magana akan gado ba za mu tsawaita ba saboda wasu dalilai akwai wani daga cikin malamanmu Allah ya saka masa da alheri da yanzu zai tafsirin wannan ayar ramadan wata ɗaya ɗauka yanayin tafsiri a kanta to yana kaga aka ɗauki wata ɗaya ana bayani a nan akan wannan ayar wani ya daina zuwa karatu ya ce a duk bata lokaci ake wallahi an zo ana ta ce an ba wance kaza an ba wane kaza in wane ya yi kaza za a yi kaza shi bai sanya aka yi aka ba wane kaza bai aka yi aka hana wane kaza mai kuma dalili amma dai za mu faɗi wasu ƙa'idoji sai mu yi tarjaman ayin sannan mu ɗora mutane akan yadda za su fahimci saƙon amma tsakani da allah matsalar gado matsala ce da take da buƙatar dole ɗalibi sai ya na gaban malami wannan ita ce matsala ta magana ta gaskiya shi yasa in zai yi ɗalibai mafi ƙaranci manzumatar rahabiya baiti ɗari da wani a gado ya kamata a ce mai ƙoƙari mu haddace ta zai taimake mu wurin warwarsa ainihin wato masa'il idan kuma a gidan fikihun malikiya ne to ababun gado musbahu salik tunda musbahu salik wato muktasar ne lawali da sani ne ya summarizing din shi ya wake shi ke zo ya kyau a ce ɗalibi a ɗauki ko da musbahu salik ne a babin gado a waƙen a haddace shi zai taimaka gaskiya Ke yasa wani malami yake tawabil fara'id nisful ilmin fa'ana kama awsal ilahu wa khairur rusul kullihim yace wa bil fara'id da ilimin gado ne idan mutum ya same shi ya samu nisful ilmi rabin ilimin sai ce fa'ana ka kiyaye kama ausal ilahu kamar yadda Allah ya wasiya ai abinda Allah ya fara shi shine yusikumullahu wa khairur rusuli da kuma mafi alherin manzanni ga baki ɗaya. sai ya ce min fadliha an tawallallaha qismataha wa lam yakilha ila urbin wala ajami yana daga cikin falalar da gado take da shi tunda matsala ce ta kuɗi ko to Allah ta'ala ya jibinci nauyin raba gado da kanshi bai wakilta wa duniya larabawa ko wanda ba larabawa ba cewa su raba kuɗi kuma za ka ga duk abin da yake da alaka da kuɗi don za a yi rigima a gurin to Allah ne yake faɗa ya ce a ba wani a hana wani shi yasa matsalan gado ya faɗi ga wanda za a ba matsalar Zaka ya kira mutane guda takwas ya ce ga wanda za a ba sai ya ce yusikumullahu min ta ittasalat wa fil khalalati ukhra fadnu waqtani aya ta farko ita ce wannan yusikumullahu sai ayar da take biye da ita sai kuma ayar da take ƙarshen wannan sura wacce take magana akan kalala yace wa khudh idha shi'ta ma qad tasta'inu bihi min alatin talfaha halal libumbahim yace ka riki abinda idan ka so da shine zaka nemi taimako na ilmin kayan aiki wanda ilimin kayan ilimin gado yana daga cikin ulumul ala yake cewa da shi ne za ka iya warware duk wata matsala da ta rikice ka kasa gane mata daga ciki ilimin ala ya ce kan nahawi wa sarfi wata juwidi da a lokacin yidra ha halla ma ya da kalmi akwai nahawu akwai sarfu akwai tajwidi akwai ilimin luga da wa'annan ilimomin ne mutum yake iya warware duk wata matsala da ya to tana da rikicin da an kasa ainihin wato warware ta don haka abu na farko shine akwai haƙoƙin da suke da alaƙa da abin da aka bari na dukiya Me ake ce masa attarika attarika shi ne abin da mamaci ya muci ya bari na annaqadiya ko aliniya in ma dai mutum ya mutu ko ya bar dukiya wacce ta shafi gidaje ko gonaki ko dabbobi ko kuma ya bar dukiya wacce ta shafi kuɗi bai wuce haka don haka idan mutum ya riga ya mutu akwai abubuwa kamar haka na farko akwai ɗawainiyar shirya shi ta hanyar yi masa likafani da ainihin wato turaren da za a sa masa a likafanin da kuma wanda za su haƙa ƙabarin idan suka ce ba za su haƙa ba sai an biya su to ba laifi a iya ɗauka cikin kuɗin mamacin a kai musu su haƙa ƙabari yasa wayannan mutanen da suke ƙoƙari a makabarta sa kai suke ga mutum ya je makabarta yana ta bala'i ya ce ai a zamanin magabata ba a samu ba in an gama rufe mamaci a ce sadaka fi sabilillahi shi ban an ce ya bar aikin da yake zai ya haƙa ƙabarin ba zai ba amma ya zai yana magana wai zamanin magabata ko su masu haƙa ƙabarin dutse za su ci uku kuma yanzu su ce ba za su sake haƙa ƙabarin ba sai an biya su duk gawar da aka kawo kuma a ita zagin sa a gari ba haka bane zaginsu za a ke to kuma sadakar da ake bayarwa idan kana maganan albashi gwamnati na biya lokal gamma yanzu wata nawa ake ba samu albashin ba tantancewa kai ba ya ishe ka bala'i ba <laughs> ba haka bane to haka ya kamata a ji tsoron Allah shi yasa akwai 'yan uwa da za ka ga idan aka yi rasuwa sai su je su ɗauke wannan ɗauniyar gabaki ɗaya. ta wace hanya sai su je su samu masu haka kabarin idan in sun nemi taimako za su samu naira dubu biyar ko goma ne wani sai dauki naira dubu ɗari ya ba su ya ce idan an kawo gawan shi bai so a wajen neman rufe gawan daga ana zagayawa da boki kishewa a taimaka ya ɗauke matsala ko bai ɗauke ba to wannan yadda ya kamata a ce ana yi amma fa yadda suke da iyalai kowa yana da iyalai kai baka bar hakokinka ka je ka saka kabarin ba ba za ka gane suna ƙoƙari ba sai ka bar haka ka ka tafi ka je kayan ko wata ɗaya ne ku duk fadare kowane lokaci ban an san mai ala aikin ba zuwa ake a taso shi ya zo zai haka kabari wani ya mutu kuma ma ya lita ta faɗa ta ai tintina aka zo aka faɗa min an yi mutuwar nan amma ya ƙi zuwa haka kabarin nan to wannan shine abu na farko sannan abu na biyu da yake da alaƙa da dukiyar da aka bari shine akwai qada'ud diyun biyan bashi sannan a cikin abin da mutum ya mutu na bashi wanda ya ba a biya akwai haƙoƙi guda biyu akwai haƙƙin Allah sannan akwai haƙƙin mutane ta ɓangaren abin da ya shafi haƙƙin Allah akwai zakka in mutum ya mutu ya bar kuɗi akwai zakka a kan shi bai yi ba to kafin a kai shi makabarta a mai zakka ɗaya kenan yanda yana daga ciki akwai zakatun fitr sannan akwai kafara in akwai akan shi bai ba sannan akwai alwashi wannan ta bangaren Allah kenan sannan sai a dawo bashi ta bangaren haƙƙin yan adam ɗan uwan sai a biya su kuɗin shi sannan a kai shi wannan shine abu na biyu abu na uku sai fitar da wasiya da yayi cikin wannan kuɗin ita kuma wasiyar ya kasance da sharɗi kar ya ci wuce ɗaya bisa uku na dukiyar idan wani ya zo ya ce an yi wasiya ga kuma shaida an yi amma wasiyar da mamaci ya bari ta wuce ɗaya bisa uku na kuɗin to wannan wasiyar tashi ba za a karɓe ta ba sannan abu na hudu shine ainihin wato al'irsu me al'irsu wato shine gadan da haka da wannan lokacin abin da ya rage bayan waɗannan matakan to sai a zo waɗanda Allah ya faɗa a wannan ayar sai a raba kowa a bashi nashi wannan yadda ake kenan wani bala'i muka shigo yanzu duk wanda Allah ya ara masa dama ta kuɗi bai yi amfani da ita ba to ya shiga uku ka tara kuɗi da kanka ka yana ce maka sto kifa wagiwa ta ƙi faɗuwa su tinama wai ka ƙi kaucewa su haukan kuɗin su rubda ciki da kanka su sau in ba kai ka gina lahirarka da kanka ba ba wanda zai gina ma wallahi wannan shine akwai mutumin da ya rasu bayan ya rasu iyalan shi da shi ya sha wahala ya tara kuɗin da kanshi sai gashi ana rigima ba su ma yadda a ɗauki dukiyar da shi ya tara a biya mai bashi a ciki ba saboda wai ai ba su suka ci ba inda shi ya ci ta wannan matsalarsa ce ya je can ya karata dan haka al'irsu idan an ce kuma gado shine intiqalul malil mayyiti min ba'dihi ila hayy dukiya tashi daga hannun mamaci zuwa ga wani raye bayan shi mamacin ya mutu hasba ma ja a fi kitabillahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yadda ya zo a littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce aminu billahi wa rasulih ku yi imani da Allah da manzon Allah wa anfaqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. ku ɗauki abin da na sa ku khalifanci kan shi ku ciyar duk wanda ka ganshi akan kuɗi yanzu khalifa ne wato duk wanda ka ganshi da kuɗi yanzu idan bai yi amfani da dukiyar ba to Allah zai iya kawar da shi ya kawo wani wanda zai gaji kuɗin dama yi khalifa ba kana position ba Allah ya kawar da kai ya kawo wani ya tsaya a munkifinka to shine dama shine ainihin wato gado shine intiqalul mal malil mayyit dukiyar matacce ya taso min ba'adihi bayan shi mataccen ya mutu ila hayyin zuwa ga wanda yake da rai shine ainihin wato gado shi yasa zaka ga daga cikin abinda malamai suka faɗa guda takwas wanda shari'ar musulunci ta kasu akan shi guda uku shine ainihin wato abinda malamai suke faɗa banda biyar da suke faɗa shi a matsayin hukumul takalim akwai kuma hukumul wada'i dan haka hukumul wada'i shine sanya abu ya zama sababi ga wani abu ko sharaɗi ko mani don haka allah maɗaukakin sarki ya sanya dole wani ba zai ce yana gadon wani ba sai idan akwai sababi sababin ko ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da za mu faɗa sannan bayan sababi sai an samu sharaɗi yanzu nan duk wanda yake da baban shi duk kuɗin baban ba zai je gida ya da rigima bai ce a raba a bada shi nan shi in an ce saboda mai ce to ka san kai babana ne kuma ina da gado don haka tun da ina da gado wallahi dole a raba a yana an samu sababi kai ɗan shi ne amma ba sharaɗi dole ka jira sai ya mutu sannan za a iya samun mani abinda zai hana a hana ka gado wanda za mu yi bayanin shi a nan gaba to wannan yana da gaske na haka sababin da ke sa kuma mutum ya gaji mutum abu na farko a samu nasaba kai ɗan mutum ne ko shi mahaifinka ne shine abu na farko ko dan dama Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wasu gira Allah ya sanya wa ɗan adam yana da nasaba sannan da kuma surukuntaka abu na biyu a samu annika aure idan aure ya haɗa ka da mace kai mijinta ne ita matarka ce to wannan sababi ne da ke sa a iya yin gado sannan auren ya zamanto aure ingantacce wanda aka kulla shi da shaidu guda biyu sannan da wali ina fata an fahimta sannan abu na uku a samu wala'un wato mutum bawanka ne sai ka ainihin wato ‘yan tashi abubuwan da ke hana wato mutum idan an samu nasaba an samu nikahu an samu wala'u sa hana mutum gado abubuwa ne guda bakwai da yawan littattafai na fikihu idan ka karanta za ka ga abubuwa guda uku suke kawo wanda suke hana mutum ya gado abu na farko wanda ke hana mutum ya gado shine akwai alƙatulu idan kana da gadon mutum kaje ka lallaba ka kashe shi to yana an samu mani kana ji kana kallo ba za a baka gadon ba an hana ka idan mutum yayi wannan ya tabbata a cikin sunan al-kubra daga amru bin shu'aib daga baban shi da kakan shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa lil qatil min al-miras shay'un duk wanda ya je ya kashe wanda zai gada to cikin dukiyar ta gado ba za a bashi komai ba sannan haka ya tabbata a cikin al-musannaf babu laysa lil qatil mirasun babin da ke magana wanda ya je ya kashe wani bashi da gado a hadisi mai lamba ta shida daga ibnu jurayj qala yace qala li aqa'un aqa ibnu riba ya ce mu firrajul rajul yaqtulu ibnahu amda la yarusu min diyatihi wala min malihi shay'an wa in qatalahu khata'an fa innahu yarithuhu min al-mali da haka malamai suka faɗa bayan alƙatulu idan an samu kisa sababi na farko sannan a samu arziku bauta bawa ba zai gado ba sannan abu na uku a samu ikhtilafu dini wato sabanin addini shi yasa nan da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya akan ƴaƴanku ƴaƴan ya zama musulmi ba arna ba idan danka. ba musulmi ba ne kai musulmi ne idan ya mutu akwai gado babu kamar yadda annabi nuhu bayan allah ya tsallakar da shi daga tufanu ya ce innabi ne min ahali wa inna wa'adaka haƙu wa anta ahkamul hakimin allah ya ce ƙala ya nuhu hu laisa min ahalika saboda innahu amalun ghayra Sadi. tunda ya aikata aiki mara kyau to kai daban shi daban to a samu ikhtilafu din idan aka samu ikhtilafu dini ɗa ne yake da kuɗi babansa ba musulmi ba ko uba ne da kuɗi ɗa ba musulmi ba to babu yadda za a yi wani ya gaji wani hadisi ya tabbata daga Usama usamatu ɗan zaidi ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yarithul kafirul muslima musulmi ba zai gaji kafiri ba kuma kafiri baya gadan wa baya gadan musulmi abu na hudu da ke hana gado shine zina. idan ya zamanto ɗa na zina ne ya zo duniya ba ta hanyar aure ba to ba za a ba shi gado ba wannan yana daga ciki don haka malamai suka ce ɗan zina ba ɗa ba ne na shari'a wanda za a ɗauki ainihin wato gado a ba shi. sannan abu na biyar shi ne alli'an idan aka yi tsinuwa tsakanin mace da namiji a kan ɗa shi yana zarginta da zina ina fata amfani ta. yayin da yake zargin cewa mazinaciya ce aka tafi kotu abinda muka faɗa a baya ta rantsuwa guda hudu rantsuwa ta biyar ta hada da tsinuwar Allah shi ma ya rantsuwa guda hudu rantsuwa ta biyar ya hada da janyo makan shi fushin Allah to idan aka raba auren yanzu wannan dan da ake rikici akan shi ba zai gaji ainihin wato uban ba dan uban ya kore dan daga gare shi wannan shine abu na biyar sana abu na shida shine adamul istihlal idan aka haifi yaro ya zo duniya bai daga muryarsa ya yi kuka ba to wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da zai sa mutum ba zai gado ba amma da mace za ta haifo yaro yau nan, yau dinnan ta haifo shi a yau kuma yana nan ya yi kuka a yau yaron ya zo duniya yau ya zo duniya a matsayinsa na jinjiri tun da dai ya riga ya yi kuka da ransa bayan ya zo duniya yau ɗinnan to sai babansu ya mutu in an jima wannan yaron yana da yana da ainihin wato gado haka idan da yaron zai zo duniya yau idan aka ainihin wato raba dukiya wajen raban da aka ga baban bambanci tsakanin ɗan shekara 60 da ɗan shekara 70 ba za a ce to wannan ya dade a duniya ba a ba shi da yawa shi kuma wannan tun da yau ya zo a ina ba ruwan shari'a da wannan sannan abu na bakwai da ke hana gado shine misali shine wala man juhila ta'akhkhur mautihi ko wanda aka jahilci mutuwar jinkirin mutuwar ɗaya mace ce da namiji suna tafiya a mota da suna tafiya a mota sai suka yi hatsari da suka yi hatsari sai suka mutu nan take idan matar ce ta riga mijin mutuwa an san waye riga waye zai gajo na a ciki su bi suna tafiya sai aka yi hatsari da aka yi hatsari sai matar sai ta riga mijin mutuwa ko da a rana ɗaya ne ko da a lokaci ɗaya ne yanzu tun da matar ta riga mijin mutuwa wata bari da rai mijin zai gaje ta idan kuma mijin ne ya riga matar mutuwa ko da da awa ɗaya ne yanzu waye zai gaji wani matar za ta gaji mijin idan suka mutu lokaci ɗaya ba a san waye riga wani mutuwa ba yanzu ba wanda zai gaji wani a cikinsu wannan yana daga cikin dalilan da ke hana wani ya gajiwa tunda ai mun faɗa mun ce daga cikin dalilan da ke sa wani ya gaji wani akwai annikahu ko to ita matar shi ce shi mijinta ne inda wani ya mutu an san wani ya riga wani mutuwa to akwai gado to yanzu sun mutu lokaci ɗaya ba a san waye riga wani mutuwa ba to tunda ba a sani ba da haka yanzu mijin ba zai gaji matar ba matar ba za ta gajuwa ba ba za ta gaji mijin ba sannan malamai suka ce wanda suke gado a cikin maza guda goma ne amma in ka buɗa shi guda goma sha biyu zai baka akwai alibnu ɗa wabnuhu da kuma ɗanɗan shi ne alibnu ɗa da kuma ɗanɗan wa in nazala abin da ya ƙasa wanda shi ne aya ta fara da shi ta ce yusi kumullahu fi auladikum wanda mun samu guda biyu sannan akwai al'abu baba da kuma baban baban shi koda ya yi sama wanda wannan a babu wajen rabon gado malaman zaure malaman fiƙi haka suke cewa kukan kwaduwa ake ce mu wannan ɗa ɗan ɗa uba kaka kenan ina ba ta fahimta eh kukan kwado kenan to sannan wannan shine abin da Allah ya faɗa al'abu wato baba da kuma baban baban shi abin da ya sama kaman ainihin wato baban baba da kuma kaka shine Allah ya ce wali abuwaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad sannan akwai ainihin wato al dan uwa ta kowane ainihin wato bangare dan uwan wato shaqiqi ne ko ainihin wato liqubbi ne ko li'ammi ne wannan islahi ne na su malaman gado dan haka su ne Allah madaukakin sarki ya magana akan kalala cewa inna qur'un halaka laysa lahu waladun walahu akhun aw ukhtun falahu nisfu ma taraka ko falaha nisfu ma taraka sana akwai ibnul akhil li ghairi ummi dan dan uwa amma ba li ummi ba sannan akwai al'ammu wabin bunul akwai ammi ɗanuwan uwan mahaifi da kuma ɗan uwan mahaifi wanda yake ainihin wato shaƙiƙi ko da abbi sannan akwai mata wanda su ne na tara sannan akwai almuqti wanda aka yanta ko wanda yake tsayawa matsayin wanda aka yanta wanda suke gado kuma daga cikin mata guda bakwai ne in ka buɗa shi zai baka guda goma ne akwai albintu ya da kuma ƴar ƴa. su ne Allah maɗaukacin sarki ya magana dai a farkon ayin ya ce Yusi kuma Allahu fi auladikum da da misali misla saye ne sannan akwai al'ummu uwa tana ciki sannan akwai aljadda kaka sannan akwai al'ukut yar uwa ta mace sannan akwai azzauja ainihin wato mace sannan akwai almu'tika mace wacce aka ainihin wato yanta na haka da Allah maɗaukacin sarki ya tashi sai ya ce kuma Allahu fi auladukum Allah ta'ala yana muku wasiya a cikin al'amarin ɗayanku don haka wannan abin da Allah ya ce kumullahu Allah yana muku wasiya malamai sun ce idan an ce alwasiyatu fil lugha shine al'amru Allah yana muku umarni a cikin abin da ya shafi al'amarin ƴaƴanku ƴaƴan mun faɗa mun ce dole su zama musulmi ba kafire ba don haka yayin da ya zamanto ƴaƴan musulmai za su zamanto ba kafare ba kar a samu sabanin addini to Allah madaukakin sarki yana muku ainihin wato wasiya akan su sai Allah ya ce lizzakari ga namiji da hadzil unsi yani za a bashi kwacin raban ƴaƴa mata guda biyu idan an rasu an bar naira miliyan ainihin wato uku yanzu mace za a ɗauki naira miliyan ɗaya a bata shi kuma namiji za a ɗauki miliyan nawa biyu a bashi ne lidzakar Misli haddil unsaini to yanzu ga wata matsala akwai abinda malamai suke ce masa unsa mushkilu akwai wanda za ka gan shi, a surarsa kamar namiji ne amma ba namiji ba ne, mace ce ko kaga a surarsa kamar mace ce amma ba mace ne shi namiji ne shi ne unsa mushkilu idan mutum ya rasu ya bar irin wannan ga ɗa namiji ga unsa mushkilu ko ga mace ga unsa miskilin kuma Allah ya ce lizzakar misl haddin unsa yani shi wannan namiji ne wannan kuma shi ba mace ba shi ba namiji ba eh mata mara to shi me za a bashi eh? da haka wannan na daga cikin tambayar da za ka yi ma duk ɗan ƙalaƙatu ya ba ka amsa inda ya ce ƙur'ani sallagu to ya ba ka amsa wannan shi ba mace ba ba namiji ba kuma duk qur'ani ba inda Allah ya magana, wata halitta ba mace ba ba namiji ba amma waqi'i a aikace a duniya ana ganin cewa eh akwai su to ya za a yi shi ya za a yi ya za a bashi shi yasa babban malami a cikin adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani muhammad wato bin muktar wato ce a nan gurin Allah madaukakin sarki bai yi bayanin hikimar da yasa ya fifita namiji akan mace ba a wajen gado ya ce ma'a annahuma sawa'un fil qaraba tare da daidai suke gurin kusanci ga shi wanda ya rasu sai ya ce amma a wata ayar Allah madaukakin sarki yayi bayanin dalilin da yasa ya ce a ba namiji kaso biyu a ba mace kaso nawa Ɗaya a wata aya ne shine ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum ala saboda maza su suke da shugabanci akan mata saboda Allah ya dora wa maza ɗaukar tafiyar da gida kuma ba yadda za a namiji ya zama ƙawa yayin da ya zama to ba yi ɗaku wannan ɗawainiyar don haka duk ɗawainiya ta ciyar da gidan da kama haya da waye da waye don haka ita inda za ta samu gado daga gidansu na naira miliyan ɗaya kai babanka ya ban maka gadon naira miliyan biyu da Allah kudin wa zai saurin karewa Namiji saboda yanzu duk da ta zo ita kudinta sana'a za ta ci gaba ne suna karuwa don ba wata ɗawainiya a kanta da Allah ya ɗora mata ta ci gaba da yadda kudinta sai abin da ta ga yi. amma kai dole yin da ka tashi kai fafutuka ka je ka nemo ka san yadda za a yi in ba ta da lafiya a cikin miliyan biyun ne ko mai za a yara in za a kai makaranta cikin miliyan in za a yi ne cikin miliyan to da irin wannan wanda ba sa ke sa na yi ishara kwanaki na ce ɗalibai su koma su diba tafsirin shi malam aminu sun ƙiƙi ƙarƙashin inna hazal ƙur'ani ya hadi lillati ya aqwam a suratul isra'i wallahi wannan ƙawama ɗin ta alƙur'ani da shi aminu sun ƙiƙi ya ɗauke ta ya ɗauki dogon lokaci yana bayanin shirye ƙur'ani akan kaza shirye ƙur'ani akan kaza shirye ƙur'ani akan kaza to dama karambani ne da shishigi kawai na mutane in ba karambani ba Allah da ya dan adam a shi fi kowa sanin tsarin da dan adam ya kamata ya rayu a kansa shi yasa duk wani adalci da za a yi maka magana a duniya in dai ba ta hanyar littafin Allah bane to ba adalci bane cikakke dan haka shi alqur'ani wa kasirat wa kalmizani ma'adilatan fal qistu min ghairi hafin nas lam yakun alqur'ani kaman sirati ne wajen sa abu daidai kuma kaman ma'auni ne wajen adalci na haka falƙistu cikakken adalci min ha in ba ta hanyar littafin Allah ba lim ƙumi ba a samun shi in ba ta hanyar littafin Allah subhanahu wa ta'ala ba to don haka wannan yana daga cikin hikimar da ya sa musulunci ya ce a ba namiji kaso biyu ita mace a ba ta kaso nawa kaso ɗaya amma turawa sai su tashi su ta ɓatanci irin ayar da za mu taron nan gaba da magana idan mace ce abu fadri buhunna su ce ai ga alqur'ani inda aka ce a daki mace saboda haka wannan batanci ne ga addinin musulunci kuma in ba zalunci ba ta yaya za a yi a zo a ce ita mace a ba ta rabo daya shi namiji a ɗauki rabo biyu a bashi duk irin waɗannan surutan ko a ce dan me za a halatta ma namiji a wuri mata hudu amma ita mace a ce ba za ta auri kowa ba ga duk wannan rigima ne yanzu mace idan ta auri. maza hudu aka samu ciki aka tafi za a sa yaran a makaranta sunan wa za a sa kuma dan nawaye dan nawaye so duk wannan zaka ga tunani ne na dabbanci da su suke yi wanda tunani ne babu ainihin wato tsarin Allah a cikinsa shi yasa addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shi kadai ne zaman lafiya ga wannan duniyar kuma duniya ba za ta samu cikakken zaman lafiya ba sai idan ta dawo kan wannan addinin na Allah da ya tsara dan adam cewa zai rayu akan shi Allah ka ji kan alfazazi da yake cewa hulul mustafa akrim bihi afdalul hula yuqassir fiha alqawl minna wa ingala sai yace huwa al madud fi fadl awwalan tabaraka rabbun kammala al-masd wal bi li afdali mab'usin bi akrami millati yace hulul Mustapha. ɗabi'un annabin zaɓi akarin bihi afdalil hula me kai mamakin wato falalar waɗannan ɗabi'u masu kyau ya ce yi ƙasur fi halƙaunin minna wa ingala magana ta kan taƙaita a kan yaban mandan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko da kana ganin mun wuce gona da iri ya ce huwal akhirul ma'aduru annabi shi ne ƙarshe a wajen lissafi gurin aikowa amma fa a wajen falala shi ne farko saboda li afdali mabu'usin yace tabaraka rabbu albarka ya tabbata ga ubangijin nan da kammala mazda ya kammala girma wal'ula da kuma ɗaukaka sai yace li afdali mabusin ga mafi girman wanda aka aiko shi bi afdali millatin da addinin da yafi kowane addini a duniya sallallahu alaihi wasallam wata maganin yake cewa tabaraka rabbun amma na bihi ba'i wato albarka ya tabbata ga Allah wanda ya game mu da kyautarsa wa ahada ilaina rahmatun min sama'i sannan Allah yi mana kyautar rahamarsa daga sama wace rahama ce wannan sai ce rasulan Allah ya aiko mana wani irin manzo wanda shafa'a duwa anabi da wa'i wanda ya warkar da duk cututtukan da muke fama da shi da maganin da ya aiko annabi da ita na haka yace jazallahu Allah ka saka da ainihin wato alheri khairu jazaihi mafi alherin sakamako ga akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan yana daga ciki dan haka Allah ta'ala yace yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya akan ainihin wato ƴaƴanku liddakar mislu haddil unsayni lallai namiji za a bashi rabban mace daya wato namiji za a bashi kaso biyu mace a bata ainihin wato kaso ɗaya shine liddakar mislu haddil unsayni Allah ya ce fa'in kunna nisa an fauƙas na taini idan mata ne sama da guda biyu to falahun na sulusa mata raka suna da ainihin wato ɗaya bisa ukun dukiyar da aka ainihin wato bari da haka nan sulus shi ne ɗaya ainihin wato bisa uku wa in kanat wahidatan idan ko mutum ya rasu ya bar yarinya ɗaya Allah sai ya ce falahun nisfu to za a ɗauki rabin dukiyar ita a bata ita kaɗai don haka shi ne fa’in wato wa’in kanat wahidatan falahan shi ne wa da kanar bintun wahida idan mutum yana da ainihin wato yarinya ɗaya to falahan nisful miras tana tana da rabin abin da za a ɗauka a bata na gado sannan abu wai idan mutum yana da iyaye likulli wahidin minhuma kowanne daga cikinsu yana da asudus shine ɗaya bisa shida za a kasa ainihin wato dukiyar a ba su mimma taraka daga cikin abin da shi mamaci ya ware in kana lahu walad idan shi mamacin da ya rasu ya bar ainihin wato da dan haka 1 bisa shida kenan za a ainihin wato ba su na ainihin wato dukiyar amma idan shi mamacin yana da farkul waris reshen wanda zai gaje shi tunda a gado akwai al'asulu shine uba sannan akwai alfar'u da shine wa shine ainihin wato reshi na haka wali abuwai iyayen nashi guda biyu kowanne daga ciki yana da asudus ɗaya bisa shi da mimma raka cikin abin da shi mamaci ya bari in kana lahu huwalar idan yana da ainihin wato yaya da haka fa in lam ya lahu waladun idan mutum ya rasu ya bar ainihin wato dukiya fa in lam ya lahu waladun in ya mutu ya bar dukiya bashi da ɗa a wannan lokacin to fali ummihi sulus to sai a kasa ainin eh wa eh, fa in lam yakul lahu waladun idan ya mutu bashi da ainihin wato da wa warisahu abawahu dan haka iyayen shi za su gaje shi fali ummihi sulus dan haka mahaifiyar yanzu sai a ba ta ainihin wato sulusi wato 1 bisa uku kenan dan haka wannan shine wa in kana lil mayyit wa in lam yakul lil mayyit waladun wa warisahu abawahu kana lil ummi sulus wa abbi sulusani a wannan lokacin uwa tana da ainihin wato ɗaya bisa uku uba kuma yana da ainihin wato ɗaya bisa biyu bayan kana lahu ikhwatun idan ko shi mamacin yana da 'yan uwa to a wannan lokacin fali ummihi sulus uwa sai ta sauka daga wancan matakin na ɗaya bisa uku sai ta dawo ni sai a bata ɗaya bisa shida na ainihin wato dukiyar wannan shine dan haka Allah madaukakin sarki ya ce. wannan za a yi shi ne min ba'adi wasiyyati bayan ya riga yayi wasiya an riga an cire abin da ya bari na ainihin wati wasiya yusi biha audainin wato abin da ya bari na wasiya ko ainihin wato bashi malamai suka ce me yasa Allah ya fara ambatar wasiya kafin bashi tare da bashi ya fi muhimmanci sama da wasiya idan mutum ya mutu ya bari sai suka ce abin da sa Allah ta'ala ya ambaci wasiya kafin addainu bashi saboda idan mutum kafin ka rasu kai wasiya ce a bashi kaza a bashi kaza ai da mutuwa mamaci akwai nauyi ai yanzu ya ɓata rai shi an yi wasiya don haka yanzu a bani abin da aka yi wasiya an yi gawa amma mutum bashi yake bi Landa aka mutu zai iya zuwa ya ce a bashi kuɗin shi ko ba zai iya ba bal ma hasali gata ga mamacin shine a tabbatar an biya mai bashin da ake bin shi kafin aje a yi mai a rufe shi shi yasa Allah maɗaukakin sarki yace min ba'd wasiyatin yusi biha aure. bayan wasiyar da shi mamacin ya bari ko ainihin wato bashin da ya mutu ana bin sa Allah ka raba mu da bashi bashi masifa ne bashi bala'i ne shi yasa kaga daga cikin wanda musulunci ya ce a baraka akwai walgari mina mutumin da ya ci bashi ya kare mai saboda in ba sa ban ana minka bashi sai kai karya da an ci ana sallama da kai sai ka ji gaban ka ya baki wanda ya zo gurin ka kana tunanin ci yanzu wace karya zaka ka kwaci kanka ba haka bane sai ka ga wani sai ka ga zama ya gagare shi saboda bashi jam'i ma ya gagare shi ke za aka sai ana wanka bashi akwai sandan ana bin ka bashi sallar jima'a ma sai ta faɗi kan ka wallahi ka zauna kai sallar azhar a gida kana bin mutum mutum na bin ka bashi ba ta hanyar gangaci ka ci ko san ana yin haka ka ci bashi da kyakkyawan niyya kuma Allah ya jarrabe ka daga baya wanda yake bin ka bashi ya kafa ya dare ya zo karfe 12 na dare kofar gida ya ci tagir bai same ka ba ya yi falmu gira ta subaha ya zo karfe hudu yana jiran ya ga fitowar ka zaka masallaci bai gani ba sai ya ce to aina na ji labari an ce masallacin juma'a ka dake zuwa to tun da ka samu labari karkade shi yana cikin sauye shaƙe ka ta baya ya ce wa na kama to tun ka tabbatar zai shaƙe ka kana ji kana kallo saboda kar a keta ka sai ka zauna a gida kai sallar juma'a Allah madaukakin sarki ya raba mu da bashi wannan shi yasa Allah ya ce min ba'adi wasiyati yusi biha audain Allah ya ce aba'ukum iyayenku wa abna'ukum da kuma ƴaƴanku la tadruna ba ku sani ba ayyuhum aqrabu lakum naf'a su wane ne suka yi muku amfani suka fi amfani dan haka Allah ya ce faridatan min Allah wannan gadan wajibi ne daga gurin Allah duk wanda yake da haƙƙi a bashi haƙƙin shi Sana'a akwai wani kuskure da ake harwayo idan mutum ya mutu ya bar dukiya 'yan uwa 'yan uwa wanda suke da ainihin wato haƙƙi a kanta bayan an gama zama na jimami na 'yan kwanaki uku ko sama da haka ba wai a zauna zaman ta'aziyya ba ba a'a 'yan kwanakin da abinda mamaci na damuwa yake samun shi in ya dan kau to a zo a raba a ba haƙƙin shi amma yanzu idan babanka ya mata da ka zo ka ce a baka haƙƙinka sai a ce ai wata kila dama ka kosa ya mutu idan akwai babban yaya a gidan sai ya hau kan kuɗin duk wani wanda ya taso yana neman haƙin shi dan bashi wani abu ya dinga cin abinci a ciki ya tattare dukiyar ya hana kowa sanin ma mai dukiyar take ciki wannan haramun ne kuma wannan bai kawo zaman lafiya wani lokaci a ƙi raba kuɗin idan aka ɗauko maka irin wannan matsalar rabon gadon yana da mugun wahala a cewa ne ya mutu shi ne nan da ya mutu na farkon da ya mutu ba a raba kuɗin ba sai wane ya kara mutuwa sannan da ya mutu shi ma ba a raba ba sai wane ƙara mutuwa sannan sai wane shi ma ya mutu shi wancan na farkon da ya mutu yana da 'ya'ya kamar kada ba a raba ba sannan sai ka rasa sanin ta ina za ka fara rabon bangana eh kuma ana so ana wannan yana daga cikin matsalolin da yake faruwa da haka mutane su ji tsoron Allah tunda Allah ne ya raba da kanshi yace kuma faridatan minallahi wannan wajibi ne daga gurin Allah duk wanda yake da haƙƙi cikin dukiyar gado a ɗauki kayan shi a bashi to a bashi amma da sharaɗin da muka faɗa a baya wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha idan mutum safihi ne in an bashi kuɗin zai kashe to yanzu ba za a ɗauka a bashi ba sai dai a ci gaba da mattana don kuɗin a hankali a hankali akwai wanda aka sa mai wani suna saboda kai baban ya rasu ya zo ya tada rigima ya ce kawai shi fa sai an bashi nashi sai suka same wani suna ba na so in kira sunan watakila in na kira sunan za a iya ganewa wannan shi ne don haka Allah ta'ala ya ce inna Allah lalle shi Allah kana ya kasance aliman wanda ya fi kowa sani sannan hakiman sannan Allah ya fi kowa hikima sanin Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka haɗa shi da sanin kowa a sama ko kasa ba don shi ya san ma kana wa ma sai ya kunu kaifa ya kunu shi yasa yi wannan hukuncin yace ga yadda za a yi sannan hakiman shi yake yin hukunci wallahu ya hukumu lamu akima li hukumihi bayan shi yake yin hukunci sannan Allah maɗaukakin sarki yana da ainihin wato alhikima ta yadda kowane irin abu yakan ɗauke shi ya sa shi inda ya kamata a yi a sa shi sanin Allah ya yi hukunci yanzu anan yace a bayar sannan wannan rabon da Allah madaukakin sarki ya ce a abawa na kaza a abawa na kaza shine hikimar da wani zai zo yanzu da tsari ya canza harkar rabon gadon nan ya kawo nashi sarran sabanin na Allah wallahi an dinga fitina kenan ba za a zauna lafiya ba dan haka Allah da yi wannan rabon ya fi kowa sanin waye dan adam shi yasa ya ce a yi haka dan ainihin wato a zauna lafiya Allah ta'ala ya shirye da mu aya ta gaba Allah ya ce mu نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها وصية من الله والله عليم حليم الله تعالى يتي ولكم نصف ما ترك أزواجكم wato kuna da rabin abinda matanku suka rasu suka bari idan mutum yana da mace mace ta rasu to yanzu dukiyar da ta mutu ta bari sai a raba bi sai a bashi rabi amma in lam yakul lahunna walad idan matar ta rasu ba ta da ainihin wato far'u waris Shi ne ɗa fa'in in kana lahunna waladun idan mace ko ta rasu ta riga ta bar ɗa ga miji to falakumur rubu mimma tarak to yanzu za a kasa dukiyar gida hudu yanzu da haka yana da ainihin wato ɗaya bisa hudu na dukiyar saboda akwai alfar'ul waris amma inda babu far'ul waris yanzu za a bashi mai za a ba shi rabi na ainihin wato dukiyar haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa amma ita ma matar in ji Allah maɗaukakin sarki ko matan Allah maɗaukakin sarki ya ce min ba da wasiyyati bayan wasiya yusi na biha da su matan suka yi audain ko kuma bashi da ake bin su a cire bashi sai a cire ainihin wato wasiyar da suka yi a kai da haka walahunnar rubu'u su kuma matan suna da ɗaya bisa hudu na dukiya min mata raktun abinda mazan suka rasu suka bari idan namiji ya rasu ya bar matar shi to yanzu dukiyar da ya munci ya bari za a kasa ta gida hudu za a ba matar ɗaya bisa hudu na wannan dukiyar shine wan ubafo kenan ku? da haka idan an ɗauki ainihin wato wan ubafo an bata ne wato walahunan rubu min mata raktun illam ya lakum walad amma idan ba ɗa ne za a ɗauki wan obafo na dukiyar abata fa in kana kuma waladun in ko mutum ya mutu ya bar mata ya bar ɗa shi ne farkul waris to a wannan lokacin mai zai faru sumunan sumunu mata rabtu. to sai a ɗauki wani over eight na dukiyar abata saboda an samu wato ɓangare ko reshi na wanda yake ainihin wato zalin shi mamacin kamar yadda namiji idan an samu ainihin wato mace ta mutu ta bar dukiya in ba wato ɗa shi za a ɗauki ainihin wato rabin dukiyar a bashi in akwai za a bashi ainihin wato wani obafo na dukiyar ita kuma idan matar ce mijin ya rasu in ba ɗa za a ba ainihin wato wani obafo inda ɗa za a ba ta wani oba'it na cikin dukiyar ina ba an fahimta shi yasa na ce muku wannan matsalar ba matsala bace da za a buɗa dole sai dai a je a yi hakuri a zauna gaban malamai a zaure a kori fiƙihu wannan fiƙihu wannan shi ne don haka fa'in kana la kuma waladun falahun na sumun min ma tarakto don haka min ba a da wasiyyatin bayan wasiyatu tu suna biha da su mazan za su yi wasiya da ita a audain ko bashin da ake bansu wa in kana rajulun idan mutum ya kasance shi kuma yiwuwar su za a gare shi kalalatan a matsayin kalala waye kalala shine wanda zai mutu bashi da ainihin wato da sannan bashi da iyaye shine kalala mutum ya rasu bai da da bai da iyaye sai yan uwa shine wa in kana rajulun yurasu kalala idan mutum ya mutu bai da iyaye bai da da kunga ba wato al-aslu sannan babu mai babu alfaru babu al'asulu ta ɓangaren uba sannan babu alfaru reshe ta ɓangaren wa ɗan shi to yanzu mai zai faru allah maɗaukakin sarki ya ce walahu ahun yana da ainihin wato ɗan uwa malamai sun ta saɓani da ƙara wa juna ilimi mai ake ce makalala har sai da ta kai shek muhammad aminu shinƙiƙi a cikin adwa'ul bayani ya ce wata haƙiƙu annal murada bil kalala adamul usul wal furu ya ce magana tabbatacciya shine idan an ce alkalala shine zamanto mutum bashi da al'usulu shine iyaye sannan bashi da alfuru'u bashi da ainihin wato ƴaƴa yace kama qala an-nazim wa yas'alunaka 'anil kalala yanqita'un nasl la mahala la walida yabqa wa la mauluda fanqata al-abna wal jududu wannan shine ainihin wato kalala yace wa hada qawl abu bakr radiyallahu wannan ita ce maganan abubakar Allah ya kara masa yadda wa aksari sahaba daga mafi yawancin sahabbai ya ce wa huwa alhaqqu insha Allah kuma ita ce magana ta gaskiya in Allah ya yarda da haka a wannan lokacin idan mutum ya zamanto wato za a gaje shi a matsayin kalala amma walahu akhun aw ukhtun yana da ainihin wato dan uwa ko yana da 'yar uwa Yar uwan nan li ummi ko li abbi to a wannan lokacin fa li kulli wahidin minhum as-sudus kowanne ɗaya daga cikinsu za a bashi wan overseas na dukiyar ina ba ta an fahimta a waccan ayan ne Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falidhakari mislu haddil ne idan ainihin wato sun tattaru suna da yawa maza da mata ne to a wannan lokacin sai ainihin wato Liddaka da misali haddil unsayni amma anan akun ne au uktun ɗan uwa ɗaya li'ummi yar uwa ɗaya. li'abbi li'ummi to yanzu sai a ɗauki wan obasis na dukiyar ainihin wato a bashi inda Allah fa in kanu aksara min dalika in ko sun fi haka sai Allah ya ce fahim shuraka fi sulus to sai a ɗauki ɗaya bisa uku na dukiyar sai a basu sai su yi tarayya a kan shi min ba da bayan mai wasiya inda Allah maɗaukakin sarki yusa biha da aka yi da ita wasiyar audainin ko ainihin wato abin da ya shafi ainihin wato bashi shine an takuna alwasiyatu allati yusa biha almayyit yuqsadu biha al'adl shine ainihin wato audainin ghayra muda wasiyar da yake babu cutarwa tattare da ita shine wasiya ta kasance wacce mamaci yayi ta hanyar adalci walaysa ala sabilil idrar wal jawr wal haw ba wasiyar da aka yi ta hanyar zalunci ba yana daga cikin yin wasiya ko ta hanyar zalunci a sa mamaci kafin ya rasu wasiya da dukiyarsa ta wuce ɗaya bisa uku don haka wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa don haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wasiyatan min Allah don haka suka ce wannan maf'ulin bihi ne akwai fi'ilin wa fa'ilin da aka shafi shi taqdirin sa kus wasiyatan min Allah ku riki wannan wasiya ce daga gurin Allah maɗaukakin sarki yake ainihin wato yi muku don haka Allah maɗaukakin sarki an ruwaito daga abdullahi dan abbas yana faɗa yana cewa al-idraru fil wasiyati min al-kaba'ir cutar da mutum ka dora shi wasiyar da bai dace ba kafin ya mutu ya koma zuwa ga Allah yana daga cikin gimagiman zunuban da suke sa idan mutum ya je lahira Allah madaukakin sarki ya shigar da shi wuta dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wasiyatan min Allah ku riki wannan wasiya ce daga gurin Allah yake muku kuma duk lokacin da Allah ya ma mutane wasiya suka rike ta ba yadda za su tafi duniya da lahira shi yasa a cikin wannan suran ne ai ya hada mu yayi mana wasiya ga baki ɗaya yace wala qad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah nayi mu wanda suke gaban ku da kuma wannan al'umma wasiya cewa su ji tsoron Allah yanan idan kaga an zo matsalar gado ba a samun matsala tsakanin magada wajen rabawa me yake kawo ba a samun matsala tsoron Allah ne in ba tsoron Allah to yanzu zaka ga wani ya ya cinye dukiyar ma kafin ma ankara kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye wallahu shi Allah alimun masani ne ya san wanda ya raba dukiyar gado daidai ya san wanda bai raba daidai ba sannan halimun Allah yana da hakurin da akwai dauriya a ciki in ba don haka ba yadda yake ta magana yana kallo a kama dukiyar marayu a cinye kayan da ne da tuni ban dauki mataki ba ai watakila da zama na ta da duniyar aiki to amma Allah tun da yana kana ka san ba abin da yake da zabi Ka ga mutumin da yake ya fi kowa rauni kuma a ƙara mai rauni Ka ga mutumin da ba shi da sai da lahu sannan kuma a zo a ƙara cuta shi amma saboda Allah haƙurinsa akwai dauriya a ciki sai a yi masa wannan a yi masa wannan a yi masa wannan yana kallon mutane ya zira wa kowa ido saboda ya san akwai madakata inna rabbaka labil Allah yana madakata ya san kowa zai haɗu da shi mutum ko ya shirya ko bai shirya ba wallahi tallahi sai ya haɗu da shi su yazo naka annabi ya ce duk mutumin da yake so ya haɗu da Allah Allah yana shirya haɗu da shi wanda kuma bai so ya haɗu da Allah to sai ya je lahira ko ya shirya ko bai shirya ba shi yasa ya ce inna rabbaka labil misar dan haka malamai suka ce wallahu ta'ala alimin bima yanfa'ukum Allah ya fi ku sanin abin da zai muku amfani shi yasa ya ce a raba gado haka sannan wa huwa alimun bin nayati bin niyatil muwassiyina minkum Allah ya san niyyar duk wani wanda aka bar masa wasiya daga cikin ku sannan halimun Allah yana da haƙurin da layu ajjilu bil uqubati ala mukhalifati ahkamihi baya saurin daukar mataki idan an saba mahukuncin shi dan da an saba dokar Allah yake daukar mataki ada yanzu ma wanda ke tafiya a doran kasan nan walau ya'khudhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahri hami da Allah yana kama mutane da an yi laifi to da yanzu ba wani wanda yake yawo a doran kasan nan da yanzu mai akuwa ta riga ta aku amma saboda Allah madaukakin sarki yana da ainihin wato haƙuri ne a an ya tubu ilaihi yasa baya saurin ɗaukar mataki saboda yana saboda ko ya sa mutane su dawo su gane abin da suka yi ba daidai ba ne su tuba shi yasa suka ce alhalimu shine as-safuhu an zambi wanda yake yin afuwa akan zunubi zinibi, al alal mu'akhadati tare da yana da iko idan kai laifin ya kama ka don haka sukan ci akan ce yuqalu halumar rajulu ya halumu hilman wa huwa halimun idan ya zamanto yana da tsananin haƙuri don haka kamar yadda shi yasa annabi ibrahim da ya tashi roƙon allah cewa allah ya bashi ɗa allah ya ce wa bashar nahu bi gulamin halim sai muka yi masa da bushara da ɗa mai tsananin haƙuri haƙurin ne ya ja ai aka kwantar da shi aka ce a yanka shi ya kace ganin za a iya ce baba if almatu umar eh aikata abin da kake ganin an umarce ka ba matsala kai yanzu babanka ka gan shi da wata zabgege wuka ya ce na ya mafarki an ce in zabba haka ya kake ganin za a yi ne anya wanda za su jaraba nan <laughs> amma saboda haƙuri ne wanda yake akwai dauriya a ciki Allah maɗaukakin sarki haka ya kawo wannan to da haka to kuma fiye da haka haƙurin Allah subhanahu wata'ala yake shi yasa ya turo annabawa a ƙaryata ya turo littafi a ƙaryata ya turo mafi gaskiyar mutane a ce ƙarya yake shi ma Allah ba ƙyalin shi ba amma kuma duk da haka Allah yana mutane jinkiri baya saurin ɗaukar mataki dan haka kiran da muke wanda dai ya san akwai dukiyar wani maraya a hannun shi mara ƙarfi ya cinye ta a baya to matukar yana da rai san yadda za a iya gyara wannan matsalar ko ta hanyar neman shi ya nemi yafiya ko ta hanyar ya nemo dukiyar ya biya shi amma wallahi kar mutum ya kuskure ya tafi lahira da dukiyar maraya ya cinye ya tafi da bala'i wallahi Allah ta'ala ya shirye da mu Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imaninmu. dan haka za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko da ya mutu